alaƙa kan ai tana nan idan ma ka duba a hankali ba wani mutumin najeriya wanda yake ko daga borno ko daga sakkwato ko daga kebbi ko daga kano ko katsina wanda ya da 'yan uwa a nan haka mutumin nijar wanda yake gefen su maraɗi zindar da sauransu kowane da ɗan uwa a kowane gefe zai kasance gonarka tana nan gidanka yana najeriya gonarka tana nijar kuma ko a gwamnatance haka muke ganin ake tafiya dangantaka da take tsakanin muhammadu isuhu da president buhari ba karama ba ce kamar wa da kani ne bari mu je kan zancen shige da fice tsakanin kasashen tabbas ana cikin kungiya ɗaya ta ecowas wadda dokoki sun ba da dama a yi shige da fice har da kasuwanci a cikin sauki ya za a bayyana tasirin wannan sauki da dokoki na kungiyar ecowas suka kawo kasashen biyu kasuwancin mu da ake yi musamman wanda yake tsakanin garuruwan da suke iyaka ai ba su da mutu za ka cewa nan ana karɓar naira nan ana karɓar sefa duk wanda kake da shi ana iya yi kasuwancin mu in dai mutum ya bi abin da aka shata to bai da matsala mun san cewa akwai hulɗa ƙarƙashin tsari na alaƙa tsakanin ƙasashe da ake rasu na bilateral wato ko ɓangaren ilimi ko tattalin al'adu da kimiyya da makamantansu ko za mu iya tsokaci mu ji ƙarin bayani kan irin gudunmuwar Najeriya ke baiwa Nijar a waɗannan ɓangarori to harkar ilimi kamar yadda ka sani za ka samu ɗaliban Nijar da yawansu a cikin mu ba na arewa kaɗai ba har na kudu ka gani da nake magana da kai akwai waɗanda muke karatu da su 'yan nijar wurin kwanan mu ɗaya aji mu ɗaya kuma ba kuɗin makaranta suke biya ba gwamnati tarayya take fadawa a wannan lokacin na san ya ragu amma muna ƙoƙari mu ga da za a yi a dawo da shi da yake da muna magana da jami'ar sokoto usman danfore university a sokoto sannan da ta jiha state university ita ma muna magana da su in allah yadda ba da daɗewa ba za a samu an dawo da wannan tsarin da ake da shi na dalibai za su tsallaka su je can kuma muwa a nan ba da daɗewa yaran mu sun ka karatu a Birnin University sun zo sun karanta Faransanci sun koma mafi yawancin da mutanen sa daga Sokoto an kawo su to yana nan ana ta yi insha Allah kuma ba tsaya za a yi ba akwai yiwuwar a faɗaɗa wannan zuwa sauran jihohi na Najeriya ba wai Sokoton kawai ba akwai a secondary school ma ta gaba da primary akwai wata makaranta a inugu ta rochas okorocha sun ba da scholarship ga yara 'yan nijar ina nan aka yi taro aka shirya aka tafi yanzu aka suna cin suna karatu sun kuma fi su talatin waɗanda suka je karon farin ke don ya ɗauko yara daga ko ina daga cikin afirka to akwai su a can inugu an yi wani zamani a baya daga najeriya za ga cewa hatta bangaren kiwon lafiya akan aiko kwararrun likitoci su taimaka wa asibitocin jamhuriyar nijar akwai wannan tsarin har yanzu ko an dakatar da shi saboda wasu dalilai watakila a'a yana nan a yannan da muke magana da kai wannan sha biyar ga wata akwai likitoci musu goma sha hudu za su zo a muna magana da ministan kiwon lafiya ana ya ce za su aje mafi yawancinsu a maradi a wannan sabon asibiti na je da ni aka buɗa ta asibiti ce ta zamani duk abin da asibiti take tanada asibiti na ta da shi wanda za su aiki a nan za a zaunar da su wanda za su aiki a yamai za a kawo su nan zamani ya zo da wasu abubuwa da muke ciki musamman matsalar tsaro da ta shafi kasashen yankin sahel baki daya ba wai najeriya kadai ba ko niger kuma dole ya kasance akwai wata alaka ta kudda tsakanin kasashen domin tunkarar wannan kalubale eh, akwai muna haɗin gwiwa tsakaninmu da niger kamaru chadi da sauransu tare abubuwa ne wanda ba wanda zai yin shi kadai mu muna buƙatar su suna buƙatar mu